wani mai safarar kwayoyi. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International a ke muku lale marhaban da sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Yau take ranar mata ta duniya kamar yadda aka saba gudanar da bikin kowace ranar takwas ga watan Maris. Kuma taken bikin na bana shine tallafawa mata don kawo ci gaba cikin sauri. Bikin ranar mata ta duniya a bana na zuwa ne a daidai lokacin da kasashe da dama ke fama da matsalar tsaro da na tattalin arziki da yaƙe-yaƙe da kuma sauyin yanayi matsalolin da suka fi shafar mata da ƙananan yara. To domin ji daga bakin waɗanda ake wannan biki domin su shirin ya gayyaci Dinatu Dama mace shugabar kungiyar da ke tallafa wa mata da matasa ta Kasham Girls, Women, Youths and Community Development Network a jihar Kano, Najeriya, da kuma Dr. Hawa Babara mai fafutukar kare haƙƙin mata, mazauniya a jihar Kansas City da ke Amurka, kuma mai baiwa gwamnan jihar Jigawa a tarihir Najeriya shawara kan harkar ilimi a matakin farko amma kafin nan bari mu ji daga bakin wasu daga cikin ku masu saurare kan batun bikin wannan rana da yadda ta riske ku rayuwata To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana sadiya iya diresin ba Kaduna. To a gani na gaskiya wannan ranar farin ciki na mata ba ta da wani amfani har ga Allah. Sabida matsatsin rayuwa yau ka ji in kana kallon su arewa su CNN su wannan za ka ji an ce an kama mutane an harbe an kashe jibunan wannan um, mando din nan da aka jefa bomba ba gaira ba sabar. Kuma an yi shuru malam ya ce shirwa kafin ga mata su ne zuwa kasuwa zallan zallan da hijabi zaman aure ma na nema ya gagara sabida yunwa ba dama ba daɗi makaranta kuma ba a son mata ma su karatu sai a je a yi kidnapping ɗinsu a makaranta ba a son ci gaban mata kwata-kwata kafin ga matan gwamnoni sun runguma hannu shugaban ƙasa sun runguma hannu ba su ce komi ba a game da matsalolin mata to don haka a gaskiya in aka tunzuro mata mata fa za su yi juyin mulki. Salamu alaikum. Ni ce ashatin ayya ayya mera amfan muna farin ciki da wannan sallah ta mata. Allah sa mu ga albarkacin ta saboda muna da ƴaƴanmu iya mata suna aiki. Allah sa mu ga ƙarin ta lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Radio Faransa International mai magana Salma Farisa Idris a nan Najeriya jihar Kebbi a cikin garin birnin Kebbi. To wannan rana ta mata ta duniya a yau ta zo muna da wasu abubuwa marasa daɗi a wannan shekarar. Saboda mata muna cikin wani hali duba da tsadar rayuwa da kuma matsalar tsaro da ta yi kamari wanda ake zowa a sace 'ya'yanmu a shiga da su daji 'ya'yanmu musamman mata da 'ya'yanmu maza da mazajenmu da mu karan kanmu iyaye mata ba mu tsira ba ko an biya kuɗin fansa aka dawo an riga an lalata mana rayuwa muna kira kuma muna amfani da wannan dama don Allah shugabanni da hukumomi su ji tsoron Allah su tausaya ma rayuwarmu a kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro da kuma ƙarshen kayan masarufi da suka yi tsada mata muna cikin wani hali muna suna cikin wahala. RFI. Madalla ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawa ta da dinatu dama maje shugabar kungiyar da ke tallafa wa mata da matasa ta kasham girls a jihar kano da ke arewacin najeriya kira na musamman da zan yi wa mata shine mata mace ta san mahimmancin dogaro da kai ba cewa aka yi ba za ki kaskantar da kanki ko kuma ki miƙa kanki ga mai gidanki ba ko kuma ki kula da alamomin iyalinki a'a mace ta san mahimmancin tashi ta nemi abin rufe asirin gidanta yau za ki ga abubuwa ta taɓarɓare masu fita su nemo ma in sun fita ba samuwa suke yi ba to ya za a yi amma mace ko daga gida ta san mahimmancin nemo da kanta um, ana cewa ilimi wasu yanzu ba aiki ilimi za ki ga hatta cinkafa da wake idan mace tana siyarwa daga gida macen da ta yi boko take da ilimin boko za ki ga ta fi tsara tata akan wacce ba ta yi boko ba sai kuma babban kira da zan yi wa wannan wato shugabanninmu da a duba lamarin yanzu a mai da kai wurin tallafa wa mata da 'ya'ya mata saboda idan ka tallafa wa mace ka tallafa wa al'umma baki daya sai kuma kira da zan yi da musamman ga 'yan uwa da iyaye da 'ya'yanmu maza a dafa wa mata idan mace tana sana'a kar a zamanto salar daƙile ta. mata kenan kuka saurara daga bakin al'amin emana ta fatan kun nishadantu. Kamar yadda kuka ji tun farko shirinmu ya mayar da hankali ne akan bikin ranar mata ta duniya wanda ake gudanarwa a yau ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Salamu alaikum rahmatullah sunana Maryam Aliyu Umar daga jihar Kano, Najeriya. To muna godiya ga Ubangiji da ya kama wannan rana amma gaskiya ana cikin tsada na kayan tasarrafi na rayuwar duniya. <laughs> don gaskiya yanzu ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah to da mazan da mu matan duka dai sai mun yi halin hakuri ga baki ɗayan mu to Allah ubangiji ka sa mu dace Allah ya maimaita mana amma ana cikin wani halin rayuwa na ta kayan ta tasarrafin nan komai yayi tsada to Allah ubangiji ya maimaita mana kuma Allah ƙara ba mu zaman lafiya dai da hakuri za a ce sunana hajiya mallam bashir daga nan maraɗi jamhuriyar nijar To yanzu dai muna ma Allah godiya da ya ba mu ikon kaiwa wannan lokacin. Don kuka diba rihewar iyakoki da aka yi shi yasa jallin ya karaya. kenan yanzu kiran da muke yi zuwa ga gwamnati shine su yi wa allah da annabi su diba su taimaka mana mata su taimaka mana kuma su taimaka ma matasa mu mata da maza saboda su ma gobe su taimaka mana. to madalla yanzu sai hirar shirin rayuwa ta da dr hawa babara mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma mazauniya a jihar kensan city da ke ƙasar amurka kuma mai baiwa gwamnan jihar jigawa shawara kan harkar ilimi ilimi a matakin farko. Wannan rana ta tanadar mana abubuwa kala-kala a gaskiya muna alfahari da ita kuma a cikinta ne za mu samu ci gaba da ganin cewa a ina muke ina muka tsaya ina za mu ci gaba Alan misali yanzu kalubalantar da take damun mu kamar mu a nan arewacin najeriya ta haɗa da 'yan ta'adda da suke ɗaukar yara ƙanana? idan aka ɗaukar wa 'ya mace ɗanta ba wai na ce shi uba bai damu ba amma akwai wata alaƙa a tsakanin uwa da ta yi nakuda ta yi ciki ta yi nakuda ta haifi ɗa wadda babu wannan alakar akan uba da 'ya'yansa facial alaƙa ce da allah ya saka ta ya fi mata illa a wajen tanadin ƙwaƙwalwa a kan shi wa uba a matsayinsa namiji to idan uwa tana da 'ya'ya da yawa an yi mata ta garkuwa da yarta ko ɗanta ya shafi tarbiyyar da za ta yi wa 'ya'yanta ya shafi mu'amalarta da mijinta da makwabtanta da duka ahalinta na biyu kuma an fi ɗaukan mana 'ya'ya mata wajen garkuwa saboda ana ganin ko su ne suka fi rauni akasari an ɗaukan mana 'ya'ya mata tun suna yara ba za su tashi da kwakwalwa mai tasiri ba idan yaran mu sun kai balaga akan yi musu fyaɗe a gurin garkuwa wannan yana bata mana tarbiyyar 'ya'ya mata tunda ita uwa mace ita ce uwa muna so mu yi eh, kira babba musamman ga wato shugabanni na afirka gaba ɗaya da duniya a kan su saka ido su kawo tallafi wajen fyaɗen 'ya'ya mata da garkuwa da yara da yi mana yawa musamman a arewacin najeriya muna so kuma mu kira a kan yadda ya kamata a ƙara ƙarfafa wato ilimin ya mace a kawo mana wato a launi kala-kala wanda zai tallafa wa 'ya'ya mata wajen yin karatunsu. Dakta Hawa'u Babara mai fafutukar kare haƙƙin mata da ke Amurka kuma mai baiwa gwamnan jihar Jigawa shawara akan harkar ilimi a matakin farko. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen hausa radio france international arafai